To yanzu kuma sai shirin rayuwata. Rayuwata. Mai sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da wannan lokaci Zainab Ibrahim daga nan sashen Hausa Radio France International Arafai. ke muku lale marhaban da sake haduwa da ku a cikin wani sabon shirin rayuwata. Shirin rayuwata na wannan rana ya yi duba ne kan yadda ake ci gaba da samun salwantar rayukan al'umma maza da mata sanadiyar iftila'in fashewar manyan motocin da man fetur a Najeriya. Wani abin tashin hankali shine yadda ake samun mata musamman masu goyo da ma waɗanda ke ɗauke da juna biyu baya ga ƙananan yara na cincirindo wajen ɗibar mai da zarar mota ta faɗi. a maimakon kowa ya ranci na kari don tsira da rayukansu dalilin da ya sa yanayin hasarar rayukan ke muni muddin an samu fashewa. a ranar Asabar da ta gabata. Sama da mutane ɗari ne suka mutu sanadiyar fashewar wata tankar da mai a garin Dikko da ke jihar Neja kusa da kan titin Abuja zuwa Kaduna. Kuma wannan ne karo na hudu da irin hakan ke faruwa cikin watanni hudu a ƙasar domin ko a cikin watan Oktoban shekarar bara kusan mutane ɗari da saba'in suka kone kurmus a jihar Jigawa. ko wasu matakai hukumomi ke ɗauka don tabbatar da kare faruwar irin hakan nan gaba? Bakin da muka gayyata sun hada da Hajiya Amina Jibril, mahaifiyar wasu mutane shida da lamarin ya ritsa da su a jihar Neja, sai kuma Malam Husaini, kakakin hukumar bada agajin gaggawa na jihar Neja. Amma kafin nan, ga rahoton da wakilinmu na Neja Ismail Karatu Abdullahi ya aiko mana a kai. Rayuwata. lamarin wanda ya faru a safiyar asabar mata da ƙananan yara da dama na daga cikin waɗanda suka rasa rayukansu kamar yadda wannan shaidan gani da ido ya tabbatar min mun fi mutum 200 a wurin nan a nan sun kone dan an ce ma 200 sun kone ka yadda saboda ko yan mata ma na anguwan akwai mace takwas wanda mu muka bambare ta da kanmu dirili su da su banda wanda muka kai asibiti ko ni na kai asibiti mutum bakwai na fito da mutum biyu cikin rijiya muna ganin galima ce eh, galima ta zo ta zama mana wahala saboda mun rasa yan uwan mu wasu sun jimeta wani ma baka gane shi sai in ya kira sunanka saboda ya riga ya sale ba gane dan uwanka ne sai in ya tambaye ya ce ma wani ni ne ka taimake ni suleiman wanda 'yan uwansa na daga cikin waɗanda suka rasa rayukansu ga abin da ya ce wannan abu ya dai faru allah ya kawo sanadi da kuma ganganci na jama'a domin allah kafin wutan ya tashi an yi kokarin kora jama'a a lokacin nan jami'an tsaro sun yi kokarin kora jama'a saboda su sun san menene matsalan da zai iya biyowa baya dangane da haka duk ga su nan gagawawaki babu wani baka iya gane shi ma domin allah wuta ya riga ya lalata su ina mai kiran hankalin jama'a dangane da irin wannan abin domin allah jama'a ko da ba a nan ba wani wuri ya faru idan an ga wannan jama'a a kula ba wai sai lallai fetur ko kuma wani abu ba babu wani abin da ba shi da hatsari dangane da lamari na manna da yake tabbatar da faruwar lamarin bayan ya ziyarci wurin gwamnan jihar muhammad umar bago ya sanar da fara ɗaukan wannan mataki da zumar kare faruwar haka nan gaba idan moto daya faɗi da mai a cikin shi me yasa za ka kawo moto jan ya mai kun san is possible Allah ya kwace mu wannan kauyukan daga bai taba su ba amma daga yanzu ba tirela daya da zai kara hawa saman gadan nan ya sauka wanwai su bi kasa su yuton and nufin tell them uh, road safety enforce it wannan hatsari wannan hatsari wanda shine na hudu da ya faru cikin wata hudu tuni dai gwamnatin najeriya ta sa hannu wurin kwashe waɗanda suke kwanci a asibitocin jihar neja zuwa manyan asibitocin ƙasar da ke abuja domin ba su kulawa ta musamman rfi to madalla an gaishe da ismail karatu abdullahi da wannan rahoto yanzu za ku ji hirarsa da hajiya amina jibril mahaifiyar mutane shida da wannan lamari ya ritsa da su a jihar Neja. A'a yaron yana koyan ɗinki ne a shagunan da ke bakin inda abin ya faru. Hmm. Ya ce ya je shago yana zaune sai fetur ɗin na zuba. amma ya zo kusa da shagon kuma wanda suka ɗiba suna ta ɓoyewa ta bayan shago so ko da wutan ya tashi shi ya ce da farko bai kama shi ba amma abokan aikin shi wutan ya kama sai suka zo wajen shi sai ya matso don ya cece su to hamamin fetur din sai ya hada ya ansa da shagon gaba ɗaya da suke koyan aiki da kekunan da komai nasu sai aka kwaso mana su gida yaran yan uwana ne su shida gaba ɗaya su biyu mun rasa biyu amma ga hudu nan a kwanci jiya da daddare na cin musu a gida shine na kira taimakon general hospitals nan da nan ba su bata lokaci ba suka bamu ambulance aka kwaso su muna tunanin medication sai aka ce mai girma gwamna ya dauki nauyin medication yanzu wani bukata kuke kuke da shi dangane da halin da yake ciki kuna bukata canja asibiti ko kuma nan din kulawar da ake baku ya ishe ku gaskiya a level na ciwon da suke da shi kulawar da ake bamu a nan alhamdulillah amma ni na san su medical personnel na nan ɗin sun ga abin ya fi karfin abin da za su iya kulawa na san za su canza mana wuri kuma duk inda aka kai mun wayar ready to go amma a cikin su idan akwai wanda digiri na kunan su ya wuce lahu da za a iya managing a nan to muna maraba da haka wannan abin ya sha faruwa wani kira zaki ga al'umma domin gujewa ko fita daga duk inda wannan abin ya faru abin da nake gani gaskiya yanzu mutanen mu local people din mu need special awareness domin wannan yaron yanzu abin da yake ce min shine wani abun da bai taba faruwa ba ba a duniya yau ya faru da shi ya ce mota ya taba faduwa don an ɗiba mai wuta ya kama na ce ya sha faruwa da haka so kaga mutanen ƙauyen mu they need awareness most especially masu ƙauyuka a bakin hanya domin duk ba su taba tunanin haka ba Madalla an gaishe da waɗannan mawaƙa daga Sudan ba tare da ɓata lokaci ba sai zantawar shirin rayuwata da Malam Hussaini Ibrahim. Kakakin hukumar ba da agajin gaggawa na jihar Neja. Tanke ya tafadi sai mutane suka zo suna ta kwashe mai na cikin jirkoki da su bokiti da wasu abubuwa haka. Kuma akwai ma'aikatan tsaro da suka fara zuwa wajen suna ta koren su ba su je ba. Ya maka lokacin da ma suna zuwa suna ta jefe ma'aikatan tsaro da zuwa kilowatt to ne masu tankin suka je suka kawo tanki da janarato cewa za su kwashe mai na cikin wannan tankin sabon da aka kawo din nan da ake ta wannan abun janareto da aka fara kawo aka fara kawowa ya samu matsala aka kawo wani to wannan da aka fara shi ma yana ta yi sai ya samu matsala neman a tada shi ne abin ya kama da wuta to dama mutane suna cikin eh, diban mai dumu-dumu ga kuma mai ya gangara zuwa shaguna da wajaje da yawa shine yasa aka samu irin salaunta rayuwar da aka samu ku aka nan a matsayin ku na hukuma akwai wani abu da kuka yi ga su waɗannan masu motoci ganin cewa ana ganin kamar akwai sakacinsu a abin da ya faru? To wajen mu yanzu haka muna nan muna tanadin da zamu yi dama muna nan muna zuwa park mu farkata da su amma yanzu haka zamu sake sa imma cewa wayannan garejin nan tankas da kuma wajen da suke parking mu sake zuwa wajen su mu nemi su ne a union din su mu masu gagardi a nemo inda za a dinga yi in moto ya fadi a nemo ma'aikatan tsaro da wuri kuma a yi kokari cewa wayannan ma'aikatan tsaro su make sure cewa ba wanda ya zo kusa da wannan cewa ko zai sace mai ko zai yi wani abu kara bar kowa ya zo wajen kuma a sanar da mu mu ma mu zo mu same su mu taya su aikin nan. Ka yi maganin cewa jami'an tsaro sun yi bakin kokarin su wurin ganin sun hana mutane zuwa kusa da inda tankar ta faɗi amma kuma ba su ji ba kuma mata da ƙananan yara na daga cikin waɗanda abun ya shafa wasu sun mutu wasu kuma suna gadon asibiti. Wani mataki za ku ɗauka ba ma ku kaɗai ba da sauran jihohi da ma gwamnatin tarayya wurin ganin cewa hakan bai sake faruwa ba. In wannan abu ya faru za mu yi kokari ma'aikatan tsaro na wajen kowa ya kusa da wajen wallahi tallah za mu dukan fita da rai in ba haka ya kai ba ko me ya gaya musu ba su aji don ake aka rasa rayukan din haka nan Babu jin daɗi bane tattaunawar Ismail Karatu Abdullahi da Malam Husaini Ibrahim kakakin hukumar bada agajin gaggawa na jihar Neja kuna son bayyana ra'ayoyinku ko kuma ku tambaya to ku aiko da saƙon murya ga shirin rayuwa ta a wannan lambar alamar ƙari biyu uku hudu tara sifili takwas takwas takwas takwas takwas tara sifili. Gare ku masu saurare, wani kira kuke da ita ga al'umma musamman mata don kiyaye zuwa duk wani wuri da aka samu faduwar tankar dakon mai? Wasu hanyoyi kuke ganin ya dace a biye don rage yawan faduwar tankokin dakon mai a Najeriya. Sai mun ji daga gare ku. A madadin sashen Hausa, Radio France International a Rafai, musamman wakilinmu daga Neja, Ismail Karatu Abdullahi. Zainab Ibrahim ke cewa